أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وعلنا الباطل باطلا وارزقنا السنابة يومنا قوم زوجا جماعة والنبي والثاني hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko wane ko hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha biyar yau ko ga watan miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙo sai mana da ce da alkhairin duniya da na lafiya domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi jami'ar shuru wa ta'alifat al-ilmiya ala al-qasidah an-nuniyya na ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala yau za mu tashi wani kashi ko faslon wa amma al-qur'ani nan ne ko ya ce amma alkur'ani fahimni a kolu kun san dai an ce kawai magana ne aka yi tayi aka yi ma wani tayi ko aka samu mu'afi wanda yake kore abubuwa aka tambaye shi to me za ka ce game da kaza me za ka ce game da magana allah tabaraka wa ta'ala me za ka ce game da kaza wannan mu yanzu ne amma da mas'ala game da maganar alkur'ani mas'ala ce mai karfi a daular mu'tazilawa domin a ita aka dinga dukan mutane imam ahmad sai da ya gaji duka daga wurin mutum kusan uku kaka ya dokai ɗaya dokai abin nan jika ya dokai sannan ɗaya dokai jika ya dokai sai kusan a wurin jikan ne aka samu mafita amma ya wahala shi ne shin ƙur'ani maganan allah ne ko ƙur'ani halitta allah ne abinda ahalus sunna suka tafi a kai shine alqur'ani magana Allah ne ba halitta bane inda halitta ce sai ta tsufa ko sai ta mutu wata ran ko sai a duniya wani tunda halitta biyar da ta kai ta dade a duniya mahama qala al-layl wala budda min al fajr wa mahama qala al-umr wala budda min al qabr inda halitta ce komin tsawanta wata rana za ka ga ta koma ta mutu ko kuma in wani abu ne ka ga aikata har itace ka sani a garin ku akwai itacen da za ka san shi lokacin da ka san shi yana yin ƴaƴa malam ga sunan a kwana a tashi a kwana ta shi ka ga yara. yaya a kwana ta shi sai ya zama kwamri kawai ya lalace an gama to wannan halitta wadda ba jini gare ta ba kenan ba wani abu ba sannan kuma ku duba kuma matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yake cewa duk abin da ya daga a duniya Inda dai duniya ce wata rana zai yi kasa kaga saboda halitta ce to qur'ani da halitta ne wata rana sai ya tsufa wata rana sai ya kaza wata rana sai wasu abubuwa su saboda aka ce sa aka ce Qur'ani magana Allah ne sifa Allah ce wannan shi yasa idan mutum ya rantse da al ya ce ya rantse da al to rantsuwan nan ta yi saboda ya rantse da sifa Allah dan magana Allah ne sai dai inda rikicin yake idan mutum ya ce ya rantse da al in ya karya rantsuwan ya za a yi kafara shin kafara zai kamar sauran kafara waɗanda aka ce ko kuwa kafara zai yi daidai yawan ayoyin alkur'ani shine sabani ko dan mun karanta cikin wancan littafin na kashi kuma na imamun lalikayi nan ne ko aka ce shin idan mutum ya rantsuwa da alkur'ani duk aya guda daya cikin alkur'ani qur'ani ce to shi kuma ya rantsu da qur'anin gaba daya na harafin eh harafin hadda ma harufan to gari to harafi qur'ani to shi ne wasu suka yi tafi suka ce to ne mutum ya rantsuwa sai karya ta kuma da ƙur'ani ya rantse to zai kafara ne daidai yawan harufan ko yawan ayoyin ko ko shi kenan kawai zai kafara sauran kafarori kamar yadda ake aka ce sabani to haka mutum ya kiyaye rantsuwa da ƙur'ani mai da gaskiya ba sai an ɗau ƙur'anin an rike a hannu ba in dai mutum ya ce ya rantse da alƙur'ani magana ta kare ya ɗaura kai shi ko ta ina ya tunu ya kai shi babban musiba ce rantsuwa da alkur'ani to sai dai mutane saboda ba su san menene cikin qur'ani ba ka duba fa yanzu ko wannan rikicin da gwalgwalan da ake yi ba idan ba mutum zai arza in shi musulmi ne sai a bashi qur'ani ya rike rantsi akan zai yi gaskiya zai yi daidai zai adalci ba zai ci amana ba duk wanda ka sani yanzu musulmi yana shugabanta tun daga kololuwa ƙarshen kololuwa har zuwa ciyaman na local government eh har kan ma ko can an ba shi qur'ani ya rike a rantsi wannan aka ba appointment sai an ba shi qur'ani ya rantsi an ba shi commissioner ko an ba shi wani abu a ba shi qur'ani nan ya rantsi ya sai ma to kaji har da SA cewa ba zai ci amanan wannan aikin da zai yi bai rika faɗin sirri ko ya rika faɗin wani abu amma wani radda aka ba shi rantsuwan wannan ya koma gida sai ya faɗi sirrin da ba sai faɗi ba to kaga shi yasa ko dole musiba ta same mu ko ta yi na? to sannan mutum ya karya rantsuwa tun da za ka ga su ma waɗancan bible ake ba su rantsi to wanda kuma yace nan gaba tun da kasan takila country ne bayan da addini za a ɗauko dutse a bashi sai kai ma rantsi tun da dutse kake bauta rantsi da dutse ke dutse ka rantsi to shi qur'ani ba wai sai an ɗaukai ba dan wani shi da gani yake yi in dai ba rungumar shi rantsuwar ba to da sauki ba sauki hasali ma ba ma shari'a ce ta zo da ta a ɗauki ƙur'anin a rike ba gani aka mutane ba sa jin tsoron in ba su rike shi ba wasu ɗaukai suka rike ba sau da aka sai a ce ku je ku yo alwalla in kun yo alwalla ku zo ku ɗau ƙur'anin nan ku rike sannan ma haka nan sai su rantsuwa da shi to amma in ba a ce an rike wasu ba a jin tsoro dalilin wannan sai sa aka ce to yanzu tun da haka ne sai ku zo ku amsa ku rike amma in ba haka ba ƙur'ani ko an rike ko ba a rike ba mutum kawai ya ce ya rantse da alkur'ani to magana ta ƙari magana ta ƙari babban magana ce rantsuwa da alkur'ani to kuma sannan gashi ma shin wai in mutum ya saba rantsuwan shikenan ya yi kafara irin yadda za a ce ita amu asharati masakin ko sau za a ciyar da miskinai goma auki su wata ko a masu kaya to ko kuma wannan ya kasa ya? ko salatu ai azumin kwana uku ne haka irin wannan kafara wasu suka ce na a yin ka riga ka rantse da qur'ani ka baro aiki sai ka rantse ko daidai yawan ayoyin ko daidai haruffa sai ka yi kafara ke daidai yawan kafaran ka daidai yawan abin da ka kwaso to in kuka ji ba cikin risala shi yasa aka aka tabbatar da cewa shi qur'ani magana Allah ce ta tabaraka wa ta'ala saboda haka yana daga cikin sifofinsa yana magana yana da sunaye yana da sifofi to qur'ani sifa ce to wannan shine fa aka iya da da mutazilawa suka yi karfi suka sa aka dinga dukan ahlus sunna akan wannan dukan da aka yi imamu ahmad akan wannan abun bai da iyaka an ce an mai wani irin dukan da ba taɓa yi masa irin shi ba kan wannan magana sai da ya kasa tashi aka zo ya kasa tashi duk sadda ya motsa sai dai ya kira Allah kawai saboda masifan ya kasa tashi wani likita ya zo ya same shi ya ce mashi ya ce wannan ciyon shi ke namuna saboda an man dukan da ba ta man duka kamar irin wannan dukan ba ya ce to gaskiya sai yadda za a yi a nemi magani ba amma ya ba shi lokaci shine da ya ba shi lokaci sai ya tafi gidan kurkuku ya tafi gidan yari da ya je kurkukun nan ya shiga cikin gidan kurkuku ya yi masu tsaraba ya je masu da kyaututtuka ya babba ya rarraba masu kyaututtuka bayan ya rarraba masu kyaututtukan nan sai ya fara hira da su kamar wasa sai ce cikin kwane ne aka taba duka kuma ya fi daurewa wannan ya ce wannan ne wannan ya ce wannan ne wannan ya ce a da aka yi mai wani irin duka wata ran da ai kaza kaza har da aka kai ga aka a akan wani cewa wannan shine aka yi mai dukan da ba ta tsaye wani irin shi ba har ya kasa tashi to ka yi ce ta tsaye lalle da ya gama wannan wasan da su sai ya keɓe da wancan ya ce maza to kai ne aka ta tsaye maka dukan da ka tashi a ina ka doke ka ce a baya da aka yi mai wani duka sai da ya kasa tashi ce to ya aka yi ka samu da sauki sai ya ce samun wani ya yi aka tsaga bayan aka fara bayan aka fito da wani gudan jini a ciki dukan da aka yi masa ashe wani gudan jini ne ya kulle a cikin bayan to aka da ya motsa ba ba a wannan ba to ce yanzu baka gani akwai wata hanya ya ce ai duk wanda aka yi irin wannan dukan in ba haka aka yi mai ba zai wahala bayan nan ya miƙe lankwashewa ma zai to da aka sai ya ji sirrin nan sai ya fita daga nan ya je ga mai imamu Muhammad cewa to kaji abin da aka ce ya ce to yanzu wane ne zai ma wannan aiki ya ce ni zan ma shi sai da tsaga bayan nan kawai zuwa fara wannan abun to shine da aka tsaga bayan ana taba wannan abun sai sai rikice su mama amma in ya farfado sai ce Allahumma ighfir lil mu'tasim ko abun nan ne mu'tasim billahi ne ko sai ce Allahumma ighfir lil mu'tasim Allah sani ba ma tare da kai har yanzu ina ta so ka dawo nan amma ka koma ta wata hidima daban mhm. ba ma tare ai ba ma tare wannan sai dai kada aikin maballe maballi zo <laughs> da haka shi sai ya ce Allahumma gfir lil shi likita ne ta mamaki ya ce yanzu wannan duka ba a taɓa ma irin wannan duka ba sannan kuma ana yi ma operation kai kuma ka tajiri ake ma kai kuma kana ta cewa Allahumma gfir lil shi ko shi yasa a ma wannan duka ya ce gaskiya ne ya ce mutasin dinnan yana cikin zuri a gidan manzon Allah sallallahu alaihi ni ko ina jin kunya a dai lahira a ga ina shari'a da dan gidan manzon Allah wannan shi yasa na yafe masa mani saboda ni dai ina jin kunya a ce in taba wani cikin iyalan manzon Allah ka duba fa hakkin shi ne amma yana gudun kada a je lahira a ce ga wani can yana rigima da yan gidan manzon Allah amma ku kalli fa shi'a su sai suka ce ranan kiyama tashin farko ma wai kafin ma kiyama in mahadi ya fito wai abin da zai aikin farko shine ya sa aje a tono ummul na Aisha sannan a tono na Abubakar da Umar a tono su ita ga Ali bin Abi Talib ga manzon Allah a tsaye ga Hassan ga Husaini ga Fatima ce zai masu duka su waɗannan an tono su daga kabari amma jikinsu ma kamar yau aka sa su a kabari amma zai sa a yi masu duka gaban manzon Allah kaga cin mutuncin kace kenan waɗanda annabi ya fi so sannan bayan haka nan kuma ya sa a yi ma'umul numi ne duka a gaban manzon Allah bayan ya gama wannan sannan ya ɗauki ƙur'ani a gaban manzon Allah kuma ya jifa da shi bayan shi ya ce su ba shari'an manzon Allah suke so ba suna so su yi shari'a da shari'ar annabi Dawud yanzu jama'a mutum zai gane wannan maganar sannan ya fahimci maganar nan kuma ya shi'a yana nan cikin a ka'idu shi'a nan mun karanta da su a ƙarshen wancan juzu'i na ɗaya a ƙarshen sa abin da aka yi magana kenan babban aikin da mahadi zai yi na mahadin shi'a ba mahadin yan shi'a babban aikin da zai yi na ƙarshe in ya fito shine fito da waɗannan sahabbai masu duka jina-jina sannan ba haka nan yayi ummul mu'minin da duka jina-jina gaban manzo Allah ko manzo Allah ba zai magana ba sannan ya ɗauki ƙur'ani ya jifa da shi ya ce shi da shari'an dawudu zai yi to don me amfanin shekara ashirin da ukun da manzon Allah ya yi inda za a jefar da ƙur'ani a gaban shi bai komi ba ya shekara ashirin da uku yana tabbatar da wannan sako da aka bashi na alƙur'ani sannan a gaban shi wani ya ɗauka ya jifa da shi to kenan da manzon Allah bai jihadi ba don waɗanda aka yi jihadi ba su jefar da ƙur'ani ba waɗanda aka yi jihadi a kansu aka yi faɗa ko waɗanda aka yakin badarul kubura da su ai ba qur'ani suka ɗauka suka jefar ba kuma wani jefar da qur'ani gaba annabi annabi ya kyale shi jama'a mu gane irin waɗannan abubuwan mu fa ba mu da fada ba mu gaba da kowa balle a ce saboda shi ne zaka faɗi wani abu dan aibanta shi kuma magana addini ma me ya hada ta da wannan wani addini nan ma na bane ba naka bane kawai abin da muke nema Allah shi da ya bamu ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta to menene amfanin da zaka cinke wa mutum dariya na ka mu ka karanta littattafan nan muna gani to kun gani wannan shine abin da jinsu saboda haka maganan qur'ani magana Allah ce magana ce wadda aka yi fama ahlus sunna suka yi fama da yan kungiyoyi a kanta musamman ma mu'tazilawa an yi fama da su sosai bayan kaɗan ba kuma kullum kokarin da suke tabbatar da abin da su suke shine ra'ayin to haka aka samu har shugabanni ai na tafi gaya muku nan kissa wadda kwanaki ofisa yake tuna a yace wai su za su yi amfani da kawai yan ilmul kalam ne su ce ma in sun tashi rusa kai kadai gayya kai kadai gayya an ji a gaishe kama daga can wani wuri <laughs> eh, za su rusa kai kadai gayya za su ce wai shi lima kawai za su gama su tambaya to asalin liman nan lokacin gwamnatin mutazilawa ne sai wani mutazili shi kuma ya kawo ziyara a garin da shugaban shi kuma mutazili ne aka zo kan tabbatar da irin waɗannan abubuwa za ka ce za a zo a yi mukabala tsakanin ahlus sunna shugaban ahlus sunna da kuma shugaban mutazilawa to shi kuma malamin ahlus sunna a lokacin ya nuna ma ahlus sunna ke yayi karatu littattafan ilmul kalam ilmul kalam taban su yawan karanta su akwai matsala sai ce a daina karantawa suka daina karantawa ranar nan ya yi tafiya shi da kanshi ya je wani gari sai ya zauna cikin masallacin garin nan zai na ta shiga gari tunda sunna ne in ka zo wani gari ba kunta kafin ka shiga cikin garin ka tsaya cikin masallacin garin kai sallar nafila raka abi kai addu'a Allah ya hada ka da alkhairin cikin garin nan ya kare ka daga sharrin cikin garin nan haka in ka dawo garin ku kuma kafin ka shiga gidanka shi ma sai ka tsaya masallacin garin ku kai sallah ka dawo raka biyu ka gode ma Allah tabaraka wa ta'ala kan wannan babban nema da ya tafiyar da kai in ma da ba a yi sallar ba yanzu an yi tunda kana tafiya a hanya kana tsoro kada tare ka a kawa ka ma wannan ba malam masifan nan malam mai ta roƙon Allah yau wani ya kira ni daga Kano jiya ya kira ni ban na ga miss call shi ban kira shi ba na gani sai yau na gani na kira shi na san shi ya taba zuwa nan ya ce akwai abokinsu da suka zo suka yi aure ya yi aure a nan unguwar dosa aka ɗaura auren shi kuma yana aiki da mata a katsina yana katsina da matar shi matan ta haihu suna ina jin shekaran jiya ne suna aka zo suna ana suna sai ga yankin na basu nan su zo kuma su hudu mutum hudu duk mutanen gari suka ruga mutum hudu ne ba wallahi mutum hudu suka zo suka zo kawai suka ɗauke jaririn nan mai jaririn nan ta fito ta yi kuka ta yi kuka ta roƙe su ce da Allah su tafi da ita su bar jaririn suka ce sam da ta ci gaba da kuka ta hada su da Allah la haula wala quwwata illa billah wallahi sai suka bude tukunyar da ake dafa abincin sunan nan suka jefa jaririn na ciki mutane suka faɗi ma wasu suka suma sannan suka kama 'yan sunan nan mutum goma sha suka yi daji da su sauran mutane kuma suka ruga kun ga wannan tsoron wannan masifar da muka shiga wallahi mutum hudu su zo su kori jin mutanen gari mutanen gari kowa falla da gudu suka kama saura suka yi daji da su har yanzu ba su ce komai ba jaririn nan kuma ya sauya a cikin tukunya waɗannan mutane wallahi malam sai dai mai taro ba Allah ya ba mu jaririn nan suka ɗaukai malam suka lafta shi cikin kunya sada ka ɗauko shi ya riga ya tafi kawai ta asibiti ya riga ya tafi ma ya tafi cikin kunya ya riga ya tafi yau ya kira ni daga kano na gaya muku abokinsu ne ya aure to matan ce ta haihu yanzu su ya zo ya kira su ya ke sa musu kawai sai dai mu sa kanmu yanzu ai ba maganan wani ya ce yanzu sani cikin addu'a ko sani sai dai mu ce mai makan mu addu'a mu ta addu'a kawai wannan ya shafi kowa suka dauko jaririn suka jefa wasu su ma suka ita ma maman to ta su mai to ba dole ta su mai ma wasu ka zo suka tafi da su kuma yau ba ga in ma kai magana har ka ji ko abin da aka faɗi ai yanzu ka koma baya kenan kai wannan magana in ka ce haraji wannan ai an wuto nan ba nan nan kai kana nan na ce maka wani an dauki ɗaya shi ba ma an je an so ta kawai wanda aka ji an sa ya ce shi fir'auna ne a je wurin fir'auna aka je wurin fir'auna ya fito aka yi magana ya ce sai dai a je wajen su hama na su suka kamo ta a nan fa na fita aka ga mu abokin su ga ga ga ga da ta tare da shi ake mana bayani to to naka wannan musiba tana da iyaka jariri wannan ta zo ta roƙe su ta roƙe su ta ce su bar jaririn ita su tafi da ita suka ce wai wannan roƙon da ta yi masa shi yasa kawai suka ɗau jaririn nan suka je ba shi tukunya ana da kuwa ciki kuma na ma kwanaki ana gaya muku a nan wani ya tsaya nan ya gaya ma ya ce a yi addu'a unguwarsu nan ce ce wajen keken nan sun kama wata mai ciki sai ce kwanaki da suka kama wata suka tafi da ita daji suka ce a kawo masu kuɗi kaza aka tafi kai kuɗin sannan bayan haka nan kawai malam matan nan da ta ji tsoro ta firgita sai ta haihu ta haihu yan biyu da ta haihu yan biyun nan gaban ta suka ɗauki yan biyun nan suka ba karnuka suka ce ku kalli fa mace da kuma jariri malam mutanen nan suka dauki yan biyun nan suka ba karnuka suka cinye gaba ɗaya ta faɗi kawai ta suma ta mutu kuma suka zo suka ɓoye cewa ta mutu suka zo suka ce suka anshi kuɗin tukun bayan sun anshi kuɗin suka ce to ku je ku ɗauki gatacen ta mutu amma fa kakku tunanin wani abu muka yi mata ƴaƴan da ta haifa ne ta haifi yan biyu maza mu kuma muka ba karnuka suka cinye shine kawai abin da muka yi mata ita kuma ta mutu kaji wannan ne kawai sannan mutanen na a tunanin imani wurin ba su san Allah ba ba su san Allah ba ba wani abu da za a iya jingina waɗannan mutanen da su Allah ka ba mu mafita Allah mun tuba Allah muna roƙonka Allah wannan musiba da ka jarabe mu da ita kake jarraba ɗan uwan mu da ita wurare Allah kai mana maganin wannan musiba ari muntahal musiba saboda haka wannan shine abin nan su ina ne me ya kawo mu nan ma faslun amma alquran fa inni aqul yace alqur'ani ni ina cewa innahu kalamullah magana Allah ce kun gani ko shine abin da ya fara da kan ginshikin fa innahu kalamullah magana Allah ne alqur'ani ka rike wannan dan shine ko cikin risala ma tauhidin da aka koya mana qur'ani kalamullah munazzal saukakke ne da aka saukar ghairu makhluqun kun ji to rikicin da aka fara faɗa da su kenan da an faɗi wannan za a zo a tauki malamin ya ta dukan shi sai ya ce qur'anin nan ba magana abin nan ba sai ya ce shi makhlukun ne canzawa zai yi ce shi ba magana Allah bane sannan kuma makhlukun ne kun ga ko nan innahu shi shine babban fagen shigin duk abin da zamu yi nan gaba kan shi zai ta magana innahu kalamullah abin da ake so ka sani wannan fa shine karatun in baka san wannan ba ka tafi a lahira da wancan rudin ka shiga uku wannan ka gamsu cewa ƙur'ani kalamullah maganan Allah ne sannan kuma ya saukakke ne daga Allah munazzalun saukakke ne shi ma rikici ne domin in ba kuma ta bana nan sai da muka kawo misali nan da tufatu saniya cewa wani an tambaye shi ma game da jibril ya ce menene jibril jibril in dai shi kake so ka sani to ana nufin abdullahi Shi ne jibril dan haka ba wani abu bane maganan waya an so qur'ani daga Allah ya kawo mu annabi yace wannan abun nan ne kawai sake sake na khayal ne ba ya yace khayal ne sake sake magana ne to daga nan ko an rusa addini gaba da in dai mutum bai yadda jibril ya an so qur'ani daga Allah ba sannan ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan manzon Allah ya karantar da sahabbansa sannan aka zo cikin sahabban nan ma aka rabu biyu akwai munafukai wanda sun ga annabi amma matsayin su abin nan ba su yadda ba sannan kuma ga waɗannan sahabbai su kuma na kirki suka taho suka ba na bayan su tabi ai tabi ha aka zo bayan Allah to mutum bai san wannan ba ko bai yadda da wannan ba yana cikin rudu domin su ɗaya da suka tashi suka dauko sai suka sa to shi kuma Muhammadu Bakari kashi tsaye shi ba ruwan shi bai an so can gidan ba gidan manzo a can an so kai tsaye daga nan ya taho ya ba tijani daga nan ya taho ya ba mabiyansa suka taho kasa shikenan kuma yanzu suna raba ma kowa ma an ga dama ce an ba mutum a kowa ma yanzu da can sai ka je ka an so da kanka to yanzu wanda ma ya ji ya ba wasu kawai koyina shikenan an sa an sa ku gane wannan maganan ya jama'a karatun nan fa babba ne shi ya littafin shi ma babba ne don haka sai an bi a hankali ka fahimci abin da ake so ka yi masifa ka zo yi kuma akwai wahala to dole ne ka ɗauki ɗaya wannan wahalan ta ka yi ita ta fi ma akan wahalan ka ƙi don wancan yin musiba ce mun ta hal musiba ce in baka sani ba ka ce tunda baka sani ba bari kai zaman ka kai zaman ka in ka zauna ba lafiya saboda ka in za ka yi ka daure ka yi komin wahalan ka daure ka gane ne ake so a gane cikin waɗannan bayanan da malaman nan suke domin inda za ka lura mutanen nan bayan Allah ne bai ma'anar kalma ba wanda ya fi tsorowar lokaci ba wanda ya fi su rowan amfanin da abin da za su yi to in kaga sun zo sun yi wannan aikin sun tsaya sun yi shi akwai wata babban manufa da ake so mutum ya gane ya fito ka ƙara yin bacci malam sani eh. to to Allah sai bake mu to fa inni aqulu innahu kalamullah ina cewa ƙur'ani maganan Allah ne duk inda za a tambaye ka ko a tambaye ki matsayin ƙur'ani mutum ya ce maganan Allah ne kuma saukakke ne daga Allah sannan kuma ba halitta ba ne abu uku ghairu makhluq minhu bada wa ilayhi yaudu daga wurin Allah ƙur'ani ya saho kuma wurin shi zai koma dan haka maganar shi ce minhu bada wa ilayhi yaudu wannan su ne fa tauhidin da ake so mutum ina maimaita maganar nan nan a risala ma abin da ya faɗi kenan ce qur'ani kalamun lahi munazzal ghairu makhluqun minhu bada wa ilayhi ya'udu daga nan takallama Allahu bihi sidqan Allah tabaraka wa ta'ala yi magana da qur'anin nan da gaskiya wa sami'ahu ku ji maganar da nake gaya ku rike maganar nan wa sami'ahu minhu jibril haqqan kun ji ko kaga in ka ture jibril ka ce abin nan bane ba rusa abu ba jibril ya jiyo qur'anin nan ne daga wurin manzon Allah da gaskiya a daga wurin Allah akwai jibril ya jiyo qur'anin nan ne daga wurin Allah da gaske sai kuma mi wa ballaghahu muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wahyan sannan kuma ya isar da wannan qur'anin zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta hanyar wahayi wannan aqidatul mu'min hada la budda min ba makawa sai ka san wannan kuma sai ka yadda sannan ne ka zama mumini kuma ka yadda da saukar da wannan littafin da aka yi na Qur'ani ka yadda kuma da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba haka nan ya raki to Qur'ani yace an bashi ba saboda haka jil Qur'ani maganan Allah ne saukakke ne daga wurin Allah ba halitta bane daga wurin Allah ya taho kuma wurin shi zai koma Allah ya yi magana da ƙur'ani gaskiya magana ta gaskiya sannan kuma jibrilu ya ji shi daga wurin Allah magana ta gaske sannan jibrilu ya isar da shi zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar wahayi wa inna waɗannan harufan da aka faɗi wa inna ka ya sod wannan da aka yi suratu maryam aya ta daya wa kuma sannan na biyu hamim ayin sin qaf wannan Allah ta kallama wannan dukkan su shura aya ta daya da kuma wa alif lam ra yusuf aya ta daya da kuma qaf suratu qaf aya ta ɗaya da kuma wa nun aya ta ɗaya suratul qalam waɗannan duka ainu kalamullahi hakikatan dan san magana Allah ne Allah ne ya fade su haka waɗannan harufan hurufun muqatta'a ake ce masu da ake fara surori da su to Allah ne ya fade su haka magana Allah ne ku gane maganar nan ya jama'a tana da gayatu ahammiya in ka je ka ɗauki wata leda ko ka ɗauki wata leda mutum ya koma bai ma san matsayin wannan abun ba wannan fa karatu ne nan musamman saboda aka yake cikin nuniya dan mutum ana maganar nuniyan da bai ma gane me muke so mu ce ba Wataƙila yanzu mutum zai fara gane abin da ke to yanzu a ina ka karanto shi in da nan ka taɓa zuwa ta samu wata magana da da aka yi magana irin wannan a ce wannan magana ake so ka sani yau in ba cikin nuniyan ba saboda haka wani abu ne muke so yanzu mu tabbatar ginshiki ne kuma abu ne wanda yake babban masifar sama shine ko in ce babban masifar rashin sanin sa shine idan mutum yana da wani tunani sabanin wannan in ba magana kuke da shi ba ka sani ba ba ku gane wanda nake so in cewa yanzu mutum in shi bai san qur'ani wannan abin ake so a tabbatar a qur'ani ba cewa qur'ani magana Allah ce saukakke ne ba halitta ba ne idan bai sani ba to kai baka san bai sani ba to za ku yi hira ne ma ku yi mai magana to kuma in bai sani ba fa yana nan fa da babban matsala kenan in an shiga kabari kuma aka tambaye me matsayin qur'ani a wurin shi ya kwaba me zai sha duka shine amsa tambayar kabari ba wanda ya san iyakarta sai Allah ya danganta kowa ga abin da za a tambaye shi in an je an ce za a ce maka man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka tambaya ce guda uku amma rassanta Allah ka dai zai ya kasu ana ya tambaye ka man rabbuka ka ce rabbi Allah watakila kyale ka daga nan in baka za a ba sai a ƙara tambaye ka a ce yaya aka yi ka gane ubangijinka shine Allah da mi kasan haka in ka tsara a tsaro a ciki in ka tsara ka tsaro a ciki duk tambayar ka ake marrabu ka ayyuka ya fito na haka ba dole ba ne a tsaya in an ce marrabu ka daga nan yale ka nan muka zo muka ce wani za a tambaye shi a cikin dan sakas wani ma sai an zo tambaye shi sai hadda aka ce a tambaya a ce mu tafi kawai yale shi wani za a tambaye cikin minti kaza wani za a tambaye cikin awa ɗaya wani a tambaye wuni guda wani a tambaye wani sai yi kwana arba'in ana tambaye shi to a tambaya ce ta guda kuma duk akan nan din ne za a tambaya a ta shiga ciki ana ta tambayin ku duba wajen lamiya da aka yi magana na lamiya da aka yi magana ka ji yadda ake magana maganan kabari ba wasa ba ce. maganan kabari wani daga nan ya shiga cikin kabari ya ga wannan masifar daga nan an kyale shi masifar da ya sha kawai ta kabari ta isai ba wasa bane kabari kuma tambayan ma ba wasa bace ku duba cikin sharar usulul talata na Sheikh Muhammad Hassan da yayi usulul talata shi da yayi masharhi ya Allah ya ba mu tsore mu karanta wata rana amma usulul talata da yayi sharhi shi ai yanzu ya zama littafi mai mai kaman wannan kuma usulun salatan nan da muke yaushe ma muke usulun salatan za a sabar ko za a sabar mun ce ku zo yau wannan asabar din da aka zo inda ka san an yi yaki a garin sai wanda suka gudo su ne suka zo kuma mun sanar da ku mun sanar da ku wasu ba sa komi su zauna ganin dama ce ba su yi ba wasu ba dama ce ba su da ita ba Ita nan suna da yawa wannan yanzu kullum guda ɗaya muke yi bai yiwuwa wasu littafin su shigo cikin inda za a wannan an sanar da ku an ce an buɗe ranar asabar ranar lahadi saboda mutane wanda yake da dama a irin wannan bai da dama a sauran ranaku to ga ranar da za a zo ga littattafai kaza amma wannan satin shine mutane suka fi tsin zuwa fiye da koyina da ranar lahadin ma ko wanda suka zo ranar lahadin sun da sati da lahadin nan kai ka ce ma mu ce to shi kenan a karatu amma ko da mutum ɗaya ne za mu insha Allah ta'ala sai mai tayi ne abinda mutane suka ɗauka yau in an ce ka zo karatu sai ka ga dama in baka da in baka gana baka ji zuwa akwai masu kowa da uzurin shi kowa ni ma da nake zama ina ina da uzurori na to amma wani zaka auna ne da wani in wancan ya fi karfi ya danne wani ba yadda za a yi da ka tashi baka da lafiya ko tafiya ta kama ka wajen neman abincin ka za mu ce ka zaura ne to kuma mu za mu baka abinci ba zai yiwu ba to amma zadda kake gari maimakon kai zaman ka wani wuri kai zaman ka baka komi ka ce kawai kana kai baka ga daman zuwa ba to abin da ake neman ka da shi fa ya fi abin da kai kake tunani wanda ake neman ka da ka zo ka san shi nan saboda aiki ne gaban ka ya fi karfin tunaninka balle haka ce kai yanzu kana da wani lokaci da za yi zaman ka kawai a gida kana sha kana shakatawa ko ka samu wurin hira kai zaman ka ta hira ba rana abu bane ina ga maku ne ilimi amana ce mutum ya ga nama yayi ni ma ta kai na nake mutum ya ga nama yayi in bai ga nama bai bari amma dai ma'aziratan ila rabbina amma ka zo kawai baka ga dama ba ne kai zaman ka kai kai kai zaman ka kana wani abu to abin da za mu sanin abin ake so mu sanin nan kamar rabi ne har mu mutu yana nan kamar sa, bai fi mu ɗebo da cokali ba amma in ka mutu kana nema Allah ya karɓi ranka akan hanyar nema to kwatankwacin ka kamar kwatankwacin wanda ya hijira ne bai kai garin bai mutu a hanya shikenan sai Allah ya masa afuwa shi abin da muke fata ma mutum ya zaman sa kawai saboda bai ga dama ba kuma duk inda mutum ya shiga rudanin da zai ce bai da dama bai da komi da an juya zaman nan an ce ya zama zaman kuɗi kowa yana da dama ana juya shi aka ce duk wanda ya zo kullum akwai dubu hamsin da zai ga alat a cikin wayarsa ka gaya man wanda zai ce bai da dama ko mazan ko mata ka ce min ga wanda bai da dama kowa zai yarda cewa eh zai zo sai ba kawai ba mu sani ba muna sani amma abin da ba mutum ba ko ɗanka ne yanzu a daidai wannan shekarun ya girma ya shiga mu gaban shi ba ka ci sa mai kace dole sai ya zo amma dai zaka gaya mai gaskiya wannan abun hanya ce in ka ga dama ka zo ka yi abin da da yawa wasu da ba sa zuwa karatu sukan nan ba dama ce ba su da ita ba ganin dama ne ba su ba da ba su ga dama ba su ki zuwa su zaman su ki kyawar su ba mu sani ba ne muna sani amma kamo su zamu da igiya ku dole ku gane waɗannan haruffan da aka faɗi don a tabbatar da ƙur'ani maganan Allah ne to shi ya magana da su ainu kalamullah ya haƙiƙatan wa inna Allah ta kallama bil ƙur'ani Allah tabaraka wa ta'ala shi ne ya magana da wannan alƙur'ani na wanda yake balara da littafi larabci alladhi sami'ahu sahabatu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wanda sahabban manzon Allah suka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa inna jami'ahu ku ji ka yadda da wannan ka san wannan a zuciyarka kuma ka sa shi yana cikin aqida ne wa inna jami'ahu kalamullah dukkan qur'ani magana Allah ne gaba daya kaga daga nan zaka ka kori yan shi'a ka fita daga aqidar shi'a domin aqidar shi'a su ne suka cire wasu surori na farko suka dauki suratu alam nashrah suka canza manoninta ko mun karanta nan da wasu ga inda aka ce su suka juya ga inda aka ce suka juya suka bata ta gaba daya suka koma suratu yusuf suka ce suratu yusuf kwata-kwata ba qur'ani bace domin littafi da ai qur'ani bai magana garama ba bai magana soyayya a ce wannan wannan wannan eh, zulaikha ta irin wannan soyayya da Yusuf har waɗannan mata su zo har su rika cewa qad rafa hubban inna raha fi dalalin mubin saboda haka suka ce su ƙura'ani tun da ya dauko waɗannan kisoshi sam suratu yusuf ba ƙura'ani ba ce suka ƙara koma suratu nur suratu nur suka ce ita ma suratu nur suka karyata duk abin da ta kwaso ta ɗauko suka yi magana saboda suna son sai sun yi ma ummul na kazafi kuma Allah ya barantar da ita "Ya zo ga bayani nan suka ce su suratu nur gaba ɗaya ba ƙura'ani ba ce to mu kuma manhaj namu aqidan mu shine alqur'ani tun da min alifihi ila ya'ihi qur'ani ne magana Allah ce kenan ina nufin tun daga fatiha har zuwa suratul nas duka qur'anin nan muna da aqidan cewa mun gamsu mun yarda cewa maganan Allah ne tabaraka wa ta'ala shi ake so mu sani in mutum ba zai dauka ba kuma wannan ba ruwan mu amma dai ma ma'azaratan ila rabbina an gaya ma mutum an bayyana ma mutum wanda ya ji to amma ba zai ki gani ba ya fito Shi ne nan wa inna jami'ahu kalamullah wa laysa qawlul bashar qur'ani ba magana dan adam bace magana ce ta Allah wa man qala to kun ji inda za fara samun rigima wa man qala innahu qawlul bashar wanda ya ce qur'ani magana ɗan adam ce faqad kafara ya kafirta ya fita daga addini ya fito ko banda nan fa tunda ya kafirta wallahu yaslihi saqar Allah tabaraka wa ta'ala sai ya bakona shi a wannan wuta da ake ce masaqar mai tsananin zafin nan wa man qala laysa lillahi bainana aiko ai bainana fil risalata Allah Muhammadin sallallahu alaihi wanda ya ce babu wani abu tsakaninmu wanda yake na magana Allah a doron ƙasa ba ƙur'ani na nan magana Allah ne kuma ya aiko manzon Allah wanda ya ce duk duniya duk a ƙasa ba wata magana Allah ta tabaraka wa ta'ala to jahada risalata Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam to yayi musun yi manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa inna Allah ba'athahu liyuballigha anhu kalamahu Allah ya aiko shi ne don ya isar da sakonsa shi sakon da na aiko manzon Allah to mutum ya ce babu a doron ƙasa ya karya ta aiko manzon Allah war rasulu innama yuballighu kalam Allah ai ursilahu shi manzon Allah yana isar da magana Allah ne a ina mursilahu a inda aka aike shi inda ce ya kai sai ya kai ta can ya kai inda aka ce ya je ya kai sakon ya kai can fa idan tafa kalamul mursal idan maganan wato wanda yake shi abun nan wanda yake maganan ko mursil kenan idan maganan wanda yake shi mai sakon ta kare wanda zai kai in tafata risalatul rasul shi kenan magana ta kare kenan to da aka ba zai yi ba dole ne annabi yana zuwa ne kowane annabi ya yi sadda sako sakon da aka aiko shi wa naqulu bayan nan muna cewa wannan shine magana ta farko tan farko fa inni aqulu da yake nan ita ta kwaso duk wannan aikin Ari wani Kulu, inna allaha fauka samawati sannan kuma muna cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana saman saman ne yana saman saman saman saman san saman bakwai saman bakwai ma saman ruwa al'arshi wa kana arshi wa alalma yana saman ruwa sannan ba haka nan kuma wannan ne kuma wannan shine aqida a sunna cewa Allah yana ko'ina, lalle mun yadda Allah yana ko'ina, amma fa bi ilmihi la bi zatihi وهو فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه الله تبارك وتعالى ينا سمن العرش العرش فد ذاتنسا amma fa yana ko ina da ilminsa idan kaujiya nan sai da muka yi magana nan muka ce shi yasa ibnu abdul wahhab yake magana yake cewa akwai fa mutane kuma za mu gaishe nan gaba cewa akwai fa jahilan musulmi wanda fir'auna ma ya fi su sanin Allah duk da shi fir'auna har cewa yayi maganganu ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ya kore kowa sannan ya koma wani ya ce ana rabbukumul a'la ko yayi waɗannan maganganun sannan ya ƙara kiran mutanen misra ya ce alaysa li mulku misra wa hadhihi al anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana am ana khairun an hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin haka ya zagi annabi Musa ya magana amma da aka ci gaba da kiran shi ba sai ya ce wa ya hamanu ibn li sarhat la'alli attali'a ila ilahi musa ilahi musa wa inni la azunnuhu kariban to kaga fir'auna ashe ya san Allah ya ce ya hamana ibn li sarha imam wani dogon gini eh to ko ne ce la'alli ablughul asra ya je kai can kololuwar sama ya kai sama ai mai gini kololuwa ya hau sama ya hau sama ya hau sama ya kai kololuwar sama shine asra fa attali'a ila ilahi musa ille ko ashe ya san sama yake kaga ko ta yi leko kuma yaro dan karami yanzu nan nan in ba a canza mai aqida ba yana tashi yana neman wani abun ya zo sai ya kai ce Allah ka taimake ni ya daga kai sama haka ne me yasa bai haka ba yaro karami in ka ce mai mu yi addu'a haka yake da hannu da ka ce mu yi addu'a mu roki Allah sai haka kenan ya san wanda ake roko daga sama yake da yake nan ko sannan kai kanka yanzu in ka ce wane ya daga mi kake nufi ya samu abu ya samu abu daga sama kaga to kasa abu alheri sama yi kana cewa wane ya yi ƙasa duk mutum in zai adda in ba can zama ɗabi'a ba da ya tashi ko ɗaure mai hannu aka yin zai nemi taimako aka yi yana ya Allah ya Allah ka kama mana taimakonka Allah ka sauko mana da taimakonka ka sauko ashe kenan zai yiwu a ce mai badawa na kasa abinda da zai bada na sawa? ku lura da magana zai yiwu a ce abinda da kake son a baka shi mai bada shi na kasa sannan kuma a sama zai kakkaɓo ma ai dole in ka miƙa hannu kana tunanin ko karkashin itaciya ka je ka je musamman mata suka zo suka ji ana girgiza mangoro ana girgiza mangoro za su wuce me suke zai tsaka kai sai da Allah yaro dan je ho mana ko yana ina ne mai sun kowa malamin da sun zo suka ga mangwaron na rikici sai yana zuwa su yaka sai kai yaro wane dan ya dalla dalla sai ka san mata da mangoro ba mangwaro in za ka watakila na tuna ma wata da budanan ta ce wallahi zai ta ja mangwaro da budan ki kama ne bai ta hanyar diga tuku to amma mahallin shahid ne an sani yaro sadda yake ɗan karami aka ce in ya zo sadda bai maganan nan da an kwantar da shi rigingine sai haka bai san komai ba yana ta kallon saman nan yana tunanin daga nan ne yana jin wani abu zai kwanta makuka in kawai ya ga wannan yana kallon wannan wurin nan abu nan na burge shi shanu da kuma karanta a wancan aka ce shanu sun san Allah na sama shi yasa saniya ita yanzu ba ta yadda ta daga kanta ta haka ko yaushe ta haka take yi ko ta haka ko ta haka amma ba ta yi haka aka ce me yasa aka ce saboda sun ce su suna jin kunyan daga kai sama su kalli Allah domin a cikinsu aka samu wanda ya fara bauta aka bauta ma dan maraki dan maraki a cikinsu yake aka bauta ma dan maraki da aka dan maraki ya ja musu ku kalli fa shanu tuntuni wai har yanzu shanu na jin kunyan daga kai sama saboda asali an yi shirka ta dalilin jinsinsu amma 'yan adam suke shirkan ma kuma har yanzu ba sa jin kunyan Allah ku daure ku gane to kuma ka je ka faɗi wani wuri suka koro ka to ka koma ka nemo istima'u jiyushil islamiyya li ghazawil mu'attalati wal jahmiyya anan muka karanta wannan magana shanu sannan ga yarinya baiwa wadda ana ganin ma kaman ba ta ma jin larabci ana ganin ma kamar bata san addinin nan ba mai gidanta ya kife ta da mari da ya kife ta da mari annabi ya masa fada ya ce za a yi mutu ya rika dukan bayansa irin wannan ga abin nan ba sai kawai sai sai ya ce manzo Allah ayi hakuri sakamakon wannan ma zan yanta ta zan yanta ta saboda wannan ya zama shine fansa gare ta sai ya ce bari tukunna mai mata jarabawa ya ce ta ke ina Allah yake bai wannan ba ta jin larabci aka nuna mata ga abin da annabi sai sai haka ta ce Allah yana sama ta ce ni kuma wane ne ta nuna ta ce mai saman nan shi ya aiko ka annabi ya ce ashe ma kaga mumina ce kun ga ashe da wannan ne mutum zai zama mumini in yadda da wannan yake tsare in kawo mutum bai yadda da shi wallahi mutum bai zama mumini ba ko kuma baki zama mumina ba baiwa aka nuna mata ke baiwa ina Allah yake ta ce sama ni kuma wane ne ta ce na samanci ya aiko ka to sannan yanzu wasu su zo su ce masu ce ka ce kai sai ka yadda ka ce Allah yana ko'ina kuma ba yadda aka fadin can ba cewa da ilminsa ba kake nufi kai kana nufin da ko ko'ina yana nan har ma wasu su zo su ce a'a komin ma ya zama Allah har shi ma mai magana shi ma Allah ne ita ma wannan anti ku ji ba anti wai anti ma Allah ce ita ma anti anti ce wata mata ce zanne wai anti ce ga ta sai nuna ta yace anti ma Allah ce kowa ma Allah ne shi ma Allah ne shi musu kan kai ma Allah ne saboda sun dauki Allah ma abokin wasan su ko shugaban kasa ne yanzu aka zo aka yi guda biyar gobe sai an yi yaki a fito yanzu mutane su fito su ce duk sunan su wa kuke ce mai za a faɗi girman shi eh his excellency ko Muhammadu Buhari a ce ga guda uku yanzu ɗaya a Kano ɗaya can an tafi maiduguri an samo guda nan ma an dawo nan kudanci an yi guda an dawo can wajen an yi guda kuma duk aka ga da gaske suke sun ce su shugaban kasa ne ku ga gobe da sa abin da za a yi wanda ya aka bi bayan su a wannan lokacin ku gani a ba da awa ashirin da hudu suna faɗin wannan maganan kuma ga da gaske suke su ma sun ɗauko wannan motar mai wannan kwaɗi dawakan sun naɗa a jikin motar su kuma da gaske an samu suna da suna oh, oh, oh. daga yadda za a yi zuwa ashirin awa ashirin da hudu ku gani mhm. to kaji ko to kaji ko da ya ce shi ma ya hau ko mhm. ta ya ma fita daga wani wuri ya ce shi ma shi ne aka ce za ka gane ba kai bane ko ka bari ka shigo ka gani daga nan da aka yi mai damka shikenan an gama ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba a fitar bai yiwu ba, bai yiwu amma Allah da yake shi hakuri yake da shi ayi abin ana gani ya kyale ya kyale amma fa shirin shi ba shi ke nuna ya kyale ba shirin shi ba shi ke nuna ya kyale ba to shine nan ku ji wannan mustawin ala arshi mun yadda cewa Allah tabaraka wa ta'ala fawqa samawatihi mustawin ala arshihi ya daidaita akan al'arshi sannan ba inun min khalqihi in an ce ba inun shine wancan a tare ma wancan magana Allah daban yake da halitta baya cikin halittu to balle har wani ya ce ma wai shi ma shine shine ba'imin yana wajen halittarsa ba wani wanda zai ce wai suna like da Allah ya hada har ma ya ce shi ma ya zama da wanda bai sa addini ba kawai dalishi sai za waɗannan manya-manyan jigajigan duk za a zo a yi magana kan su za a yi magana kan hallaji za a yi magana kan ibnu arabi za a yi magana kan ibnu saba'in za a yi magana a kan dukkan su aristo wannan sannan ibn sina duk za a yi magana kan su za ku ji su a nan wurin waɗannan jigajigan kagirai ne za a yi magana kan su kuma ku ji duk abin da ya sa suka kafinta da suka abin da su ibn sina ko shekarun da sai da muka yi magana kan shi da ya zo shi yana maganin falo yana maganin paralysis yana abin nan ba ɗauko wani daga wata kasa kawo musu mai mai magani shi kuma kawai sai fara paralysis ya haɗa magani ya haɗa magani bai warke ba sai zazzage Allah kawai irida to sannan ga kuma su wazirul alkami yan shi'a kenan da baba baba na manya-manyan jigajigan yan shi'a sunan su baba wala zani kaji baba eh baba baba ka ce gaban baba eh, eh baba to eh gaje eh. dai jiya shugaban jiya kenan za ka ji bugan za ka ji su kuma za ka ji da aka gaje gaje da su wa alaikum salam na'am ibnu sina eh mutane su Mhm. sosai sosai to amma wa suka su a suka yi littattafan secondary school din shine rikicin cewa a secondary school ai ba ma secondary school ba sai ba ka je ai level ma shine karshen abin nan ma wani ma yana ma iya sa sunan shi ma kenan a ce the best abin nan ba first position na duniya gaba daya shine ibnu sina kuma zan na ce maganan yayi addini ne abin nan mu wannan haka aka zo mana da tarihin nan gurbatacce ko mu mun karanta tarihi da in kana magana kana jin ana maganan Jamal Abdul Nasir ana sa shi ne cikin jigajigan wanda suka taimaki addini alhali ko Jamal Abdul Nasir yana cikin jigajigan da suka ci mutuncin addini wa yan karan ma kamar na ga zuwa tarihi a rika rubuto su ana nuna kamar sun ma taimaki addini ne to tarihin suwa suke mana tarihin shine rikici duk littattafan da ake karantawa Islamic studies a nan kasar to in dai ba yanzu aka gyara su ba ba wanda guda ɗaya aka rubuta shi na akida sai dai an yi sababbi malaman da suke rubuta su waɗanda dai na sani datan to ba su da akida kaga dai ko dai a ce maka littafin da aka samu wanda sheik dr bashir san ya rubuta ko kuma wanda sheik ahmad lemu ya rubuta ko kuma babban ma gara ma waɗannan ko kuma wanda shi dr higab higab ne wane ne ahmad higab ya rubuta to na ahmad higab ya fi kowa muni eh suka hada wuri dai ba to in ka zo sai kaga an hada an hada ta kwado in ji malam sani sai aka zo wasu littattafan aka yi kwado shi dr higa shi ahmad higa suka hadu da shi da dr bashir a wuri ɗaya suka rubuta suka hadu to su ne wani da tsamai islamic studies ko kuma shi amal lemu amal lemu yanzu shi ya mutu ya zo ya babban dafi uwa da uwan da ɗanta da siyarci suna nan kuma su 'yan boko babban abin da suke so wai su a addini turanci sai ka ce da turanci aka sauko da musulunci annabin da ya zo da addinin nan balarabe ne shi littafin balaraben littafi ne to amma tun da sun ga 'ya'yan lemu sun iya turanci irin na elizabeth saboda ba uwarsu uwarshi daga can ta taho to shi yaron ya iya turanci saboda haka ita ma yarinyar ta iya turanci dukkan su sun iya turanci to su ne malaman yan boko su zai sun je sun ji suna zuba turanci su ce yawa a shi daktar din yake ba da yake daktar ko daktar ko ko shi shi ke burge shi ma sun iya turanci yaran nan to wasu dama ba turiya ce sun san iya turanci mene ne mother tongue din su ne turanci sun san turanci zai mina ba mother tongue din su ne turanci maman su ba turiya ce to suka zo suka haɗu suka kwakwaba littafi wani littafin can aka yi wai shi ibada da hukunci duk cikin shi kusan shirme ga ashirme da yawa a ciki eh? shi wannan shi shi shi ma to ai wai na fita daga waɗannan nema ma hankali mazu suka zo kuma suka zo sunan suka yi littafin sallah ko sallah sai in ka zo sallah ka gama sai ka ka gama alwala eh, eh, eh ba ba ba ah. ba ba ba ba ina da su ba ni fara tashi da kwakwashe su kawai da zubar da su da ce kai wadannan tun da na samu wanda suka fi su yi sun yi ba za su sun gara zubar da su ya halalla kawai ga gaba ka dan galo biyo kai aka eh, eh jagoran mai sallah sunan littafin ko eh. na wa alaikum salam mm to da da ma

to kaji na ai malam wanda bai sani mun ka mawdu wannan na wallahi malam in ba da ayyukan kun ba wanda zamu mu abun nan ba wata rana mutum yana faɗin na wallahi ko anan na gaba fadin magana na wasu wasu yadda ba na ganin wasa da ina ne ma ba zai yi ba to to gwamnan kwalli ba nan ne ba ba nan tukulle ke ba eh take cewa yayi su in wanda suke shakka ne game da shi Ahmad Tegab da ake magana shi ya koyar da su a secondary school nan gaban kwale saboda haka duk maganan nan da ake sun gani ne a aikace ba wani abu na musulunci tare da shi mu tsaya iya nan ma ya koyar da su su a secondary school saboda haka ya san shi ya san shi tangaran ba wani abu bane ya koyar da su a nan gaban kwale shi wanda muke magana yanzu in za ku ɗauka ku ɗauka in za ku ɗauka ba kuma ku yi tafiya ka je ka je ka samu wannan littattafan ka ta karanta ba abin da za ka sani shi daban addinin daban to yanzu ma ka matsa na ka tsana bincike ma malam ba zai shiga masifa ba aure nawa ya daura gwamnan kwalis ne to amma nan za mu tsaya kada kallon ko mu jawo mu jawo kan masifa to malam sani wani ba mazuni ya daura aure ya ga aure ya ga ko baya to ba rikici ba ne to shi ne sai ya ja jumma'o'i guda nawa aka yi gwalgwalo ya ja sallar juma'a ba iyaka shi ne ya ita limancin juma'a an ja juma'a an ja hazu tamballa ya taba yin taka haye wala wakati da ce da zo kawai taka haye sun tamballa ma da an ganshi a ce ka babban malami ya hau kawai tunda ya iya larabci ya hau ya zuba shi kawai a ce shi kenan dama waɗanda yake bi gwangwana ya ba sa jin larabci su kuma shi ko ya iya ka ce mi eh shagala ma ga hauka dai wannan wani abun nan bane kama yanzu wannan maganan kana gaya mutane wani abun nan ba su yi a kai kana suka kawo wani abun tsananin addini ne mu mu ce a koma baya a gyara ba a bashi iya can a rufe amma dai yanzu mu canza mu san inda za mu dosa mu gyara abin da ke gaban mu ba mutum ya ci gaba da wannan jagwalwalan da waɗannan littattafan nashi to ba za a gane addini ba mutum shirme kawai zai dinga kwafa a cike koya amma abin nan ne mhm. tukatugo mhm. ehe bukfiri ɗin ehe in dai aka ci gaba da tono tono hmm, ya ce hard working laborers ya ce kada sai azumi kawai shi zaman su kana aikin rana kawai daga nan ka ce kai ma hard working laborer ne kawai kai zaman ka shi kenan kai zaman ka kai malam an bai karatu littattafan nan duk su ne yawanci mutane suka karanta kuma yanzu wani shi ka yi kai ka bambare shi daga wurin to mun ji yanzu ba za a koma baya ba amma yanzu mu gyara inda ya rage mana wani ya ce sam shi wasu in dai ba su ji kayi turanci ba to duk abin da za ka gaya masu na ma'aluma wannan wawan zane sai ka da shi cikin turanci tukuna turancin nan ba yare ko ba ma shi ne yaren addinin mu mu yaren addinin mu shine larabci shine yaren littafin mu shine yaren annabi sallallahu alaihi wasallam to me ne dole sai an abu na ba fa cewa ne kana iya turancin ba ko kada yi a'a me na ba shi muhimmanci in dai an ji mutum ya zo ya yi turanci ko me kawai sai a ce tun da ya yi turanci magana mai kyau waɗannan yaran yanzu suna nan suna ta buga shi a ɗauko inda ake son mata ya shiga cikin wani wuri ma na ga wani abu wani taro gashi a tsakiyar mata yana cewa wai yanzu wai hadisin da ke cewa mace in za ta tafi za ta yi tafiya wai sai da muharrami ba wani an wuce wannan lokacin wai yanzu ci gaban da duniya ta yi an wuce wannan abin inda za a ɗauki mace a jirgi a ɗauke ta a mota a aje ta kawai ta shiga ci abin nan ɗinsu ba kafin yi wannan maganan shekara wajen ashirin da wani abu akwai wani malami da aka zo ana hira da shi a wata tasha lokacin abin nan ɗin larabawa aka zo ana hira da shi wasu mata ya zo ya ce masu aikin da'awa ba aikin ku bane ki wani ƙasa ki je wani ƙasa ki je wani ƙasa wannan aikin maza ne kamar aikin yaƙin so aikin soja ne aikin yaƙi aikin maza ne ba aikin mata bane matan nan ta ce ina ai su aikin su ne yanzu ya ce to ya zaki da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mace ta yi tafiyar da ta kai kwana guda da yini ta wuce kwana guda da yini ba tare da muharrami ba ta ce wannan a da kenan yanzu ci gaban da aka yi yanzu wai annabi bai san yadda duniya za ta zama ba ne nan gaba a yi cin gaba a yi wani ci gaba na abin nan sai fashe da kuka malamin nan ce la haula wala quwwata illa billah shi bai taba tunanin zai tsawon rai ya kai lokacin da wasu za su ci gyaran manzon Allah ba yayi ta kuka daga nan hira ta kare aka ce a ci gaba ya ce ba zai yi ba ya ce da waɗannan ba zai hira ba kawai ta dariya ta ce kai hakuri malam yanzu ma dai maganar nan da nike maka yanzu mu nan da ka gani muna da ticket muna da muna da visa muna da ticket din mu daga nan Kuwait za mu ka ce Kuwait za su a lokacin su kuma matan ne ita da abokan ta ce Kuwait ma za su haka in dan kaga mallan ya shuka bai dame ta ba wannan ce Kuwait ma za su daga nan to nan ma ba haka kake jin matan in sun fito suna magana ba suna maganganu abun nan ba ce wani wai woman in da'awa suna yawo a mota har daga nan kuma a zo su yan interface ma su dauki mata mata da aure sai a ce sun tafi america ita da maza ko sun tafi da'awa da maza kuma ba maharaminta a ciki ko ciwo aka yi da kai da ba takka ne to a sai dai kuwa da kai da ita za ku zo ku da cikin wasu mazan ne su da ba su zo da su ba kama haka fuske yi ko a ce addini ne ko a ce shi ne daidai to wace daidai wa alaikun salam Eh. Ah. to ba sai sun san su ba ko kuma sun damu da abin da ake magana wani lokaci ba na ce maka su ko wasu kanawa din ai so suke su samu biwa so masu kallo su kuma so suke yi suna ganin yan bokon kasan nan ba yadda za a yi a ci nasara da su sai da turanci ka lura in ana lectures kaji an ce da turanci ka ga suwa za su zo wurin in kuma aka ce za a yi da hausa ko suna jin hausa su waye za su zo wurin in ka ga wanda suka zo na hausan nan to yawanci kawai ya mutanen unguwa ne masu yawon su a titi amma ana cata turanci za a yi za ka ga kibarun shaksiya da za ka ga suna zuwa wurin sai ka yi mamaki kuma ba sa jin hausa ne amma su in ba turanci aka yi babba a yi su ba to su ko ɗin nan yaran su ne turanci ni ba na san shi shi tun yana a biyu akwai abokansu wanda muka sani tare muka taso da su na san su sun abokansu ne sosai abokan shi ne a abu ta dalilin su na san shi tun yana abu to kuma tun lokacin aka fara fama da shi a MSS da wane ne wane ne duk abin da aka zo ana magana zai ta magana zai ta abin da ne su ga kanwashi nan sannan ita kanwar ma tana karawa ta taso ita ma ta taso ta kuma iya duk turancin ita ma ta nada iya nan kawai ta buga turanci cikin nan mutane su komi cinya to asalin baban kuma tun da matan shi a haka ya gina su in dai ba su canza ba nan gaba tun wani wanda ka sani ahalin sunna da aka abin nan dama abokin faɗan shi ne kada su kai ta su kai tsaye yi ba su yadda ba su kabi abin da ake kamata saboda aiki ai tabi ana abin nan su ko can can da suka yi makarantar su nan da suka koma suka abin nan su wanda duk suka ɗauki kibaru shafiyat manya-manyan daga gani suna da kuɗi duk ba can suka kai yaran su makaranta ba makarantar da aka yi wacce abin nan ba ba ma zan mai aita magana kan wasu abin nan ne duk sai nan ne za a abin nan din yara su zama sun samu abin nan sosai saboda shugaban makarantar ga shi ma shugaba ya yi sun iya abin nan ba saboda haka me ko sun ce ma wai saboda addini ne ƙarya ne so suke yaran su iya harshen sosai wurin wanda suka iya su jiyo shi daga tushe to mu da haka abin nan ne a nan zariya sai da aka yi makaranta zariya academy sai da mutane suka kai ga saboda makarantar wanda suke da ita sun iya turanci sun iya abin nan sosai sai da aka kai ga in ka je registration ba su face har ciki ake ma rijista ciki a mai rijista kafin a haihu shi a mai rijista saboda kada a zo su rasa wuri in lokaci ya yi na mun da wannan su mun wannan kuma nan yanzu wannan takishin international wata rana ai na taɓa ba ku labari ai yanzu akwai sauran littattafan su da na zubar a sakatariyar ta cikin cikin sojin su na ce aje na zo na yi magana na ce makarantar nan da ake kai yara ba ruwansu da addini wani ya ji aka ji aka gaya mai aka ce wani hatsabibi na nan ya ce ku ba ruwanku da addini ni kuma lokacin ba labari na ji ba akwai wanda na sani lokacin shi yaron shi na makarantar. sai muna magana da iyayen sai suka ce gaskiya makarantar nan na ce ku ku da yaro daga makaranta abu da ku kai shi ta wuri da ce kuma wallahi ba addini in aka je za su su ba ruwan su da bible da qur'ani ba sa a zo da su sai wata rana na tambayi yaro na ce to yanzu ku ya kuke ku yi sallah akwai masallaci sai ce akwai masallaci wanda ya ga dama sai ya shiga shi ya sallah shi ko ya jawo abokin shi su yi sallah tare sun ko ba ga dama ba shi kenan kun ga na ji wannan wata rana da azumi a lokacin an yi azumi a lokacin ba ba su je maka sai na tambaye shi na ce azumin ka nawa sai ya ce guda ɗaya ya sha ko biyu ya sha na manta da aka yi shekara wancan shekaran ta zo aka yi azumin a makarantar da ya zo hutu na tambaye na ce azumin shi nawa sai ya ce bakwai na ce ba da na tambaye ka azumin ka ce ashirin da bakwai ko ashirin da takwas to ya aka yi bane na kuma ka dawo bakwai kuma bayan ka ƙara girma sai ya ce ai makarantar ne ba ana in ka zo kana azumi sai su rika cewa ka rika ajiye azumi saboda wani mutum yana azumi baya concentrating a cikin aji ko lokaci mutum yana azumi kawai kafin nawa sai ya fara bacci ko yana jin yunwa baya concentrating saboda haka yi su masu ci abinci kawai shi yasa shi bakwai to ne da na faɗi magana a federal secretariat wata rana muna wa'azi mun zo ta kan magana sai wasu suka je suka gaya a shugaban makaranta sai tashi ya turo wasu da littattafai katam katam suka zo su ce ai a zo a nuna man ya zo ya yi wa'azi shi ma a masallacin sannan ya ce masa suna da addini sannan kuma ya bani waɗannan littattafa sai aka zo aka tarar bani nan aka ba shi dama ya maganganin shi ya maganganin shi ya ce shi ya zo ne saboda kawai yau mu haɗu ai bukawala A bukawala da biyu je suna addini amma tun da ka ne ga katar ɗin littattafai a bani in na zo in karanta in gani na dawo a shekaru aka ba ga wanda ce ai ko ina ba za a yi bakawala wani ina bukawala ne ba alkali ya ayyar wa za ta yake da gaskiya yi ba na bakawala sai eh, zai faɗi abin da zai faɗi ai kuma kuna da hankali kuɗi aka ce to amma da littattafai nan ya baka na fasa littattafai na ce a zazzage su aka zazzago littattafai himlu ba e ko duk ga sunan na duk duba ciki da ta dauki wasu da ce bari ta waɗannan duba ko kuma mazallaci ko aje waɗannan kuna su na baro wasu su ba ma su ba to za ka ga waɗannan abubuwa ɗan shi'a a nan sakatare ɗin wata rana ina karatu sai kawai na yi magana na yi magana na yi magana na faɗi kamar yadda na yanko wacce magana ɗazu kawai sai tashi ya ce shi yana da magana na ce tambaya zai sai ce duk maganar da ka faɗi ƙarya ne na ce to sai ce shi shi ne ɗan shi'a shi ya kamata a yi ma wannan ya yi irin wannan maganan ba ni ba domin shi a wanda bai yi ta ba bai santa ba saboda haka maganan da nake faɗi nan duk ƙarya ne sai na ce to ai mutane su suna ganewa ni kuma lokacin ina da shi a isna a shari'a cikin aljihuna sannan ina ya a aljihu sai na zaro shi kawai na ce to ku bari ku tsaya ku zaura, Raja jama'a bari ni in gaya maku tun da ya ce karya ne maganganun da na faɗi bari in gaya maku kowane da shafi da littafin ga na karanta na karanta na karanta mutane suka ji ji inna lillahi suka yi sai mana mai da littafi na aljihu na ce ai salati sai ce a ah, ai tsayawa za ka yi ni ma in fadinawa sai mu ne na ce dan za mu yi muƙabala kenan ni ko ba na muƙabala kuma ma in mun yi wasa na ne alƙali wanda zai ci ga mai gaskiya to za ka bari ni in yi addu'a in gama sai in fita kai kuma sai kai naka sai su ji suma sai su su zaba a ba malam na fita na bashi na malam zari ai dai ta je mara magana ai suka ɗaukai ni na yi tafiya ta tafiya ta kawai da tafiya tare zama na hau suka ɗaukai suka je wadda shi ba ai kai sai ma ƙara zuwa wani masallaci sai mun kwakwale ka ya ne zuri tafiya ta idan ya haɗa ka da mutane kakkai faɗa zama su ka kyale kawai mutane suna da hankali wallahi in dai ka ce za ka kyale mutane ka dogara ga Allah ta baraka wa ta'ala Allah shi zai ma faɗa amma kakka ce za ka yi da kanka in ka ce za ka yi da kanka sai a baka da mutanen da wayanka da dabararka ya ne su kawai to kun ji Yau da aka waɗannan abubuwan suna da mahimmanci mu rika karanta su mu rika jin ko ina muka kalla yi eh, wannan malam to shi yasa zaka gani malam mutanen mu in dai ba sai ta su akai ba a dawo a ce maka mutum waɗancan littattafan na waɗannan mutanen kawai ya karanta kuma sannan a ce ya fahimci addini abin ne yana da wahala don wanda suka yi shi asalin su ba masu addini ne. suna yin abin su don wata manufa yanzu da za ka ɗauki munjid al-muhis wanda ya fassara shi kirista ne ɗan catholic church ne ya fassara shi kuma duk abin da ke cikin nan rubutun shi ne magana shi kana gani yanzu mutum zai wannan firkeken littafin har ya gama sannan kuma a ce bai sa ra'ayi su ba a ciki to wani ne yanzu bai taba ganin mun jikin ba ba ko akwai su ma da yawa ko to kaji ka je ka dauko wani ji su gani to duka wannan aikin sai dai kuma wajen ina za ku ji ku nemo shi ka san inda yake ba to shi kenan ka dauko shi ka gani munjid din nan wanda ya yi shi gaba ɗaya kirista da ɗan catholic church shi ya yi shi idan ka ɗauki ƙur'anin nan yanzu tafsiran da aka yi masu translation da aka yi masu yanzu na da translation na ƙur'ani sama da goma sha amma wanda suke musulmi tsantsa wanda suka yi su ba su fi mutum hudu ba ko biyar duk sauran ba musulmi ba ne wanda suke masu wannan fasa sai fassara su to kana ganin yanzu mutum zai ɗauki ƙur'ani yana ba musulmi ba kuma ya zama yayi amana kafin yana da amana wanda zai zo ya dauki qur'ani nan tun daga farko har ce karat ya fassara shi kuma bai sa wani abu dashi ba shi ga wanda muke fama da shi yanzu kenan waɗannan su ne abubuwa na mala muka to mutum ba sai ya je makaranta ba zai tarihin marubutan su waɗannan mutanen suna suna zuwa zuwa makaranta ka duba fa mutum ne to kun gaishe ba ba malam sani kaga mun jitin da bi girman shi bare ya wala girma lika wannan shine munjid al-muhit fil lughati wal a'lam tab'atun jadida ay munaqqaha to inda za ka shiga ciki ka ji wanda ya yi shi sai ka ji cewa ɗan tasawulin tashi ne shi ya fasara da duk wannan fiskikin aikin shi ya yi shi dan coci ne dan catholic church shi ya fassara shi kuma ba amma ba mu ce ba mu amfani da shi ba muna karantawa muna ganin abubuwa tun da shi ya faɗi kalmomin larabci ya faɗi kuma ala na duniya yanzu nan kaman ka duba nan kaga duk waɗannan kayayyakin duk waɗannan abubuwan da ya nuna na abun nan ne abu ne na duniya in kana neman wani abu na duniya sabo ne ko na da ko na yanzu to anan za ka zo ka nemo shi yasa aka ce shi abun nan ne kaga wannan nan ba lati ne duka kayan duba zane, ne bosala da wane ne ba duk waɗannan kayan yanayi ne na geography ake dudubawa da abin nan to din kana neman wani abu sabo na zamani tun ka ɗauko ciki za ka samu shi yasa ake ce masa munjid al-muhit fil lugati wal alam shi a lugar larabci zai koya sana alam kuma duk wasu abubuwa irin na abubuwa na wani abu na sanin wasu abubuwa na abubuwa na halittu da sauran abubuwa za ka gani kaga nan halittun namomin daji ne wanda kake so ka sani kungiyan macizai kungiyan dawakai kungiyan wane ne dukkanin wanda kake so ka san sunan su duk haka aka yi shi ko ina cike ke da waɗannan ko ina in ka buɗo in kifi ake magana akwai za a zo da barin kifi in fannin zakarafa ga kayan kwalliya mata ke da ga kayan sawa ɗaki kala kala kayan kwalliya to amma wanda yi shi asalan ba musulmi wani an ka church ne shi yayi wannan abin nan ne za gani shi ladan da ya tafi ɗauko littafin za aka baro shi shi ai zo ake zo da ya ba wannan waya ya lamfaso su ta ɗauki wannan abin abincin da ake nuna shi bai wurin mai kayan ya shiga ko to shi ke na huta littafin ya riga ka dawowa Ta <laughs> haka ƙura'ani suka yi shi ne malam abokan shi yake cewa shi yana ganin matsalan da ta sa mutane ne ba su san tarihin marubuta ba balle su rika sani to duk an ce ba a san tarihin marubuta ba dama ba dalilin makaranta ba ne dalilin karatu mutumin da bai dai karatu ba bai dai inda ake karatu ba shi rediyo ne abu yana zaman shi sai abin da ya zaɓa maka shi ga dama shi yake yi to shine matsalan aiki ne babba a gaban mu to kaga wanda ya zo san wannan translation din ko san transliteration ya san kai kawai zo karanta Qur'anin transliteration ya fassara kuma da fassaran waɗancan mutane ya zo ya kwaso wani abu kwashe-kwashe ka gaya mai kuma ya ki yadda ya ce shi ma malami ne ma shi murakkabi ne la ya dari wa la ya dari annabu la ya dari bai sani ba ko bai san bai sani ba ba to kaga wannan wahalar sha'ani gare gara jahilun basai bai sani ba amma ya san bai sani ba kaga kana mai magana zai saurare ka amma wanda bai yadda ma kayi shi bai sani ba kuma kai din ma bai yadda ma ka sani wato shi zai saurare ka abadan na daga hmm? na yan shiya eh eh eh da zai gaya masu haka ne to shi ne rai ya yi wani lokaci yanzu kamar yan shi a gazo fikiri suke wa mutane idan ka zo ka gaya masa wani abu ka ce kun ce sai ya ce wai ai wannan littattafan da kake gaya da kake faɗi nan littattafan makiyanmu ne ba kake amfani da su kana kafa hujja a kanmu to na za a yi makiyan ke faɗi a lissa a kanka makiyansu ne ke faɗin wannan in kana son wani abu sai ka je cikin littattafan su to in kana so yanzu ka faɗi magana ba sai ka koma akan littafin su ba kwanaki ba sai da na fito da wani sabo da shek Abubakar Aljazairi wanda da na so mu karanta muka ga za mu iya samun shi ba muka bari to ai an kawo sai an kwaso maganganun su ga littafin ga hoton littafin ga shafi a ciki sannan a taima to a cikin wannan littafin ga abin da suka ce kaga wannan mutum zai ma mutu zan nemo shi ku gani insha Allah ta'ala idan na san da inda nasu amma na dauko shi da kwanaki da muka gama a ƙa'idar shi kamar mu sai muka ga dai bari mu yi na biyu saboda kada mu tsaya da abin tunda shi ma na biyu akwai fa'idoji a ciki sosai amma in Allah ya kaddara muna raye sai mu da mu sai ka sannan ga wancan littafin da ka da ka taba kawo min wannan wannan katon nan menene kasarus salif ko eh kasarus salif eh shi ma wannan eh sanami kar kasarus sanami ne ko eh to kaga shi ma wannan ne shi a ne duk maganganun su na nan ciki da kuma littattafan hisanul ilahi wanda shi ne ma babban abun nan wanda shi akan wannan ya rayu akan wannan ya mutu akan kare sunna shi a suka je wani wuri suka tada suka ba shi dafi farko suna so ya sha ya mutu Allah ya sa bai mutu ba bayan nan suka ƙara zuwa kuma suka tada bom a wani wuri suka suka suka abin nan shi gaja-gaja aka gudu da shi aka tafi da shi Saudiya a wannan lokacin Allah ya sa ya je can ya mutu bayan da ya mutu kawai aka ce to wannan bawan Allah ba rayuwar shi ta ƙare ne wajen kada sahabban manzon Allah saboda haka yanzu a je a nemi wani wuri tsakiyar inda sahabban nan suke a mai kabari cikinsu saboda ya tashi cikinsu ya rayu wajen kare su to sai a kada su kare yana da littattafan shi da yawa isanul ilahi ya yi ya yi abubuwa da yawa kuma lokacin bin yana raye aka kai karar shi aka ce isanul ilahi ya matsa mai shi a da shi da salul lusaimin kuma zo ne malaman aka ce a kira shi a jami'ai kunne aka kira shi aka yi mai magana ya ce to shi fa duk maganan da yake a shi'a to abin da ya ji ne daga ya karanta ne a cikin littattafan bin bas ko kuma littattafan salul ne. idan ko yanzu kun warware abin da kuka faɗi a cikin littattafan ku ne to shikenan sai ma in dawo warware in ci abin da na faɗi ba daidai ba ne. amma karatun da kuka koya wani shi muke gaya masu in ko yanzu kun warware aka ce ina je kaka ci gaba da aiki <laughs> kare ji kenan kawai ina ne mu nemo wani wuri yau kan mun tafi wani aiki sosai inu min khalqihi ya kawo laisa fi makhluqatihi shay'un min dhatihi kuji babu wani abu a cikin na zatinsa a cikin halittunsa na haka masu cewa kamar yadda muka yi maganar wancan halladi da yake cewa wai mafil jubbati illallah ko to wannan shine babban abin nan dinsa ko kuma shi ibnu arabi da yake cewa wai arrabu abdu wal abdu rabbun yace ya laita shi'ri manil mu'abbad wai bawa ya wayi gari ya zama Allah Allah ya zama bawa wai kai kan tunanin shi to wa zai bauta ma wani to wancan kuma Allah din ya kara cewa ko ibnu wane ne shi wane ne ɗayan wancan yace wai wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna haka bai ce yace da kare da alade ba komi bane wai abin bautar su ne saboda su sun yadda komi Allah ne to Allah baya da wani daga cikin halitta Allah gaba ɗaya kwata-kwata babu wata halitta da take wani abu na zatinsa take cikin halitta wala fi zatihi shay'un min makhluqatihi kuma a zatinsa ma babu wani abu barbashi na halitta a jikin Allah tabaraka wa ta'ala halitta daga cikin halittu abin da ya halitta to da kai yasa ka ce lam yalid wa lam yulad wa innahu ta'ala ilayhi yas'adul kalimu tayyibu sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala zuwa gare shi ne magana mai kyau take hawa in an ce hawa haka ne yas'adu ilayhi yas'adu al-kalimu tayyib ya nuna kenan sama yake man kana yuridu al-izza fa inna al-izzata lillahi jami'a ilayhi yas'adu al-kalimu tayyib wal 'amalu salihu yarfa'uhu ya nuna sama ilayhi yas'adu al-kalimu tayyib wal 'amalu salihu yarfa'uhu kaga kenan sama ya fito ko saboda haka wannan dole ne wa ta'rujul mala'ikatu war ruhu ilayhi ko ta'rujul mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana saboda haka kenan mala'iku da ruh mala'ika jibril suna awa zuwa gare shi wa innahu yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard Allah tabaraka wa ta'ala shine ke tsara al'amura daga sama zuwa ƙasa ya sa ake saukar da ruwan sama ya taho arziki ya taho abubuwa su taho su kansu mala'iku su taho ran daren lailatul qadr su sauko daga sama ya nuna daga sama aka ba su umarni ba sai sun zo kasa su an shi umarni ba daga sama Allah ke ba su umarni su taho kasa su kawo kuma ran nan muka yi magana na aka ce mala'ikun nan inda za a ce su sauko ran daren lailatul qadr to yawan su ya kai yawan kwarorin kasa gaba daya sun fi ma yawan kwarorin kasa yawa mala'ikun da suka sauko daga samaran daren lalatar kadari a kenan ya nuna suna saukowa da irin wannan yawa daga sama ya nuna daga sama ake controlling din su mai controlling din su na sama ba kasa yake ba sai sun zo kasa su aishi umarni ina fata kun gane yanzu ko sojoji in suka fita daga bara sai a ce sai sun kai yadda su aishi umarni ba daga nan aka shirya abin da za su yi ba kuma aka naɗa masa shugaban da zai rika cewa ga yadda za a yi ga yadda za a yi haka ne ko ba ka bane ko ni ne ban gane ba saboda haka shine nan ya jabbiru al'amra min sama ila thumma ya'rudu ilay sannan al'amarin ya hau zuwa wurin Allah in an yi aiki an tsara an zo an ce ayi in aka yi sallah ko aka yi azumi zai hau ne zuwa can wa innal masiha ai rufi'a bi zatihi ila Allah shi annabi Isa an ɗaga shi da zatin da wannan ruhin nasa bi zatihi ila Allah an ɗaga shi zuwa wurin Allah ya nuna kenan sama akai suma rufi'a ilai. saboda haka abin nan ne wa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam urida bihi ila Allah sannan annabi kuma shi ma an tafi da shi daga daga nan ƙasa sama sama daga nan duniya aka tafi da shi har zuwa sama ya nuna Allah na sama kuma daga can yaje an so sallah inda ƙasa ne ba anan za a bashi ba har ma ana girmama sallah ana cewa sallah daga cikin darajarta da girmanta saboda darajarta ma ya zama da ita ce kadai ibadar da sai da aka tafi aka tafi da annabi har sama sannan ya amso ta ba a saukar da sallah kasa ba ba a kasa aka yi ta ba da ya je ya amso ta sannan ne aka turo jibrilu ya zo ya koya masa alwala sannan ya koya masa yadda ake sallah shi yasa aka ce duk wanda bai sallah ko duk wanda ba ta sallah ta gaba sara babu wani alkhairi ga mutumin da bai sallah ko wanda ba ta sallah saboda ibadar da har saboda girman ta ba ba a bada ta a doron kasa ba sai da aka tafiya ta kanas har sama saman bakwai har aka je saman bakwai jibril ya shi ma ya ce zai tsaya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ya tafi an so sallar nan sannan kuma mutum ya zo ya yi ai shine alamar kaskanci sau da aka jama'a ku ji wannan magana da yawa nan maza da mata wallahi wasu ba sa sallah akwai waɗanda ba sa sallah ba sa yi sau da aka aji kuma gyara wannan abu wannan shi ne abin da saboda haka aka tashi aka ce can aka je aka an so ta aka daga shi ila ta'ala haqiqatan kuma haqiqatan aka tafi a nan hakikatan dan a rusa masu cewa wai annabi mafarki an tafi da shi ko ko aka tafi da ran shi kadai shi yana kasa hakikatan tafiya aka yi da shi da ran shi da jikinsa shi yasa da ya je ya ga abubuwa ya zo ya da labari kuma mun sha maganar na ummu hana yar uwarsa ce yana gidanta a lokacin da aka yi wannan tafiya saman ta ce ta rabe da shi a kan shimfiɗa ta fito zuwa wani lokaci daga baya nan sai shimfiɗa kawai a ga ya nuna baya an tafi da shi da jiki ba da mafarki ba sannan kuma da ya dawo ya zo kan shimfiɗan ta dawo kuma ta fito ta gan shi ya dawo kan shimfiɗa shi da ga baya nan yanzu kuma ya dawo malam sani ko a hankali mutum ba zai gane cewa ashe ya je wani wuri ba tunda da ta rabe yana kan shimfiɗa yanzu ta zo ta ga bayyana kuma ya je ya dawo ta zo ta gan shi ya dawo kuma ma sai ba ta labari ya ce da kika na nan ɗin nan sama aka tabu da ni ta ce sama ce eh, sama aka tabu da ni jibril ya zo ce Allah na kira na sama aka tabu da ni har na je baitul maqdis da muka je baitul maqdis na ga annabawa na ga kaza har na daura dabba ta ga inda annabawa ke daura abin bayan na aka sa annabawa suka taru kuma na ja su sallah muka yi sallah daga nan ne aka bani abin sha na sha jibril ya ce to bakuncin nan yau sai sama aka kawo abin hawa muka hau muka tafi sama kuma yanzu na zo na dawo na biyo ta baitul maqdis sun nan kuma na dawo yanzu na gani na an dawo da ni gida ta ce wannan abun dan uwana kakka ba da labarin shi mutane ba za su yadda ba in ka gaya masa wannan abu ba za su yadda ba sai ke dai ki yadda ni kuma ba abin da zan koyi zai ke san masu wanda ya yadda yadda wanda bai yadda ba saboda haka abun nan ne wani lokaci akan mimbari zai ba da labari ya ce wannan magana da na gaya maku gaskiya ne ku yadda da ita abubakar da umar ma sun yadda gaskiya ce ko ba su nan ya ce in sun zo su za su yadda abubakar da umar ma sun yadda gaskiya ne wannan abu wani aka kuma ku yadda da shi kada ya ba da labarin isan wannan wane ne sunan shi eh, tamimun dari isan tamimun dari ce to wannan abun ko ku ba ku yadda ba abubakar da umar su sun yadda to ita ma haka za ka gaya mata kisa kafirai ko suka ce bari su kuri yawa su sun samu hanya suka ce sun samu hanyar da za su kuri manzon Allah wanda ya ce ya tafi baitul maqdis bayan tafiyan wata ɗaya ne zuwa da dawowa wata biyu ya ce ya tafi cikin dare an rabe da shi an kwanta sannan ya je cikin dare ya dawo ya ba su labari to su ba za su ma tambaye game da sama bari su tambaye baitul maqdis yanzu yaya can yake yaya wurin yake su sun san wurin yaya wurin masallacin yake aka ɗauko mai masallacin su da su sani ba kamar yadda ake mana yanzu a satellite live aka dinga juya mai masallacin na yanayi masa bayani yana cewa wuri kaza wuri kaza kofa tana wuri kaza ka suka ji tangaram to ba a tsaya nan ba suka ce to ka wuto fatakenmu ya ce na wuto su suka ce daidai ina ka wuto su ya ce daidai wuri kaza ya ce to kuma mabarin gaya maku ma za su iso maka ranar laraba ko ranar kaza ko ranar suka ce rana kaza za su iso kuma kafin faduwar rana suka ce to nan ne ko ba su kure shi ba ko ina sai sun kure shi ana to zaka suka zo suka ce ya ce sun muto wuri kaza don haka za su iso zuwa maka zuwa lokaci kaza suka ce a sun samu hanyar kama shi to zaka aka sa ya kallo aka ce to a fita bayan gari a sa masu kallon rana su riga kallon rana a sa masu kuma kallon inda abu za su fito ya ce masu kuma za su fito ta kofa kana za su shigo makka kuma ga rakumin da ke gaba ma in za su zo makka rakumin da ke gaba ma ga shi nan rakumi kaza ne zai zo a gaba aiko shi rana kaza za su iso na wuto su wuri kaza za su iso rana kaza kafin faduwar rana kuma in sun iso ga kofar da za su shigo makka ga rakumin da ke gaba kuma kace nan kan baya da za a ba su kawo manzon Allah ba ranar ta yi sai Allah da ikon sai kaddara a sai suka samu matsala a hanya sai suka yada zango inda bai kamata su yada zango ba saboda sun samu matsala sau na kasar rana ta yi kasa ta kusa faduwa ga su wasu iso ba suka ce yau fa karya za ta kare da rana za ta faɗi ga shi kuma wasu iso ba annabi ya ce za su iso kafin faduwar rana yau karya za ta kare mai leke na leke ta inda za su bullo mai leken rana na leken rana ta faɗi kafin su iso sai Allah ya tsaye da ranar ba su sani ba rana ta daina tafiya inda ba a tsaye da ta ba sai ta faɗi kafin su to za su kare ta manzo Allah za ka tsaye da rana ta tsaye aka tsaye da ta sau da aka lokacin da suka bullo wannan zai ce rana ta faɗi sai wannan ya ce ga sunan sun bullo kuma rakumin da aka faɗi shine a gaba wannan zai ce ga rana ta faɗi shi kuma wannan na cewa ga sunan sun kullo raƙumin da ya faɗi kuma ga sunan shi ne a gaba sallallahu alaihi wasallam da aka ce za ku ke jin ana cewa ba a taba tsaye da rana ba saboda wani mutum sai saboda mutane biyu annabi sallallahu alaihi wasallam a tsaye da mai da rana sau biyu yusha'u kuma sai da mai da rana so daya shi yusha'u da kuma manzon Allah yusha'u kun san shi dalibin annabi Musa alaihi salatu wassalam wanda da annabi Musa ya mutu shi kuma ya ci gaba da dawa lokacin da suka zo suna son su kama baitul maqdis rana ta kusa faduwa sai ya roki Allah tabaraka wa ta'ala ya ce Allah ya tsaye da ranan nan Allah ka da mana da ranan nan an mu kama garin nan Allah ya da mai da rana ta su kama gari saboda Allah ya bashi daraja ta dalilin annabi Musa da annabi Musa bai taba roƙon Allah wani abu ba sai Allah ya bashi har ya koma shine annabi daga cikin annabawan da aka ce ba abin da ya taba roƙon Allah ba sai Allah ya shi to da aka shau da ke gamba wannan kansa sai shi ma ya roƙi Allah sai da rana sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ga wannan ga kuma lokacin da ake yakin khandak shi ma rana ta taho za ta faɗi ya ce lanatun lahi alaihi sun nuɗe mu saboda wannan aiki har rana za ta faɗi ba mai sallar la'asar ba za ka tsaye da ta kace ku sallar la'asar ya fito ku duba cikin ashifa yana nan ka je ka ma ni ina gaya maku ne saboda yanzu da kaje ka bari abu da mutane su yi sai tun da uwaji ta bai sai bai taɓa ji ba kuma shi ashifa ta girma uwa kuma ba su karanta ba ya ce to ku koma mu zo mu karanta a tifa da ni da ni da kuwa ta mu gani ga shi da ta gashi ba to ba shi ba ta girma ma mutum shi ba ta ce. to saboda haka wannan shi da abun nan din to wannan dai haka aka yi sun ma ya'rudu ilai shine nan wa inna arwahal mu'minin sannan rayukan mu'minai tas'adu ila Allah azza wa jalla indal muwafati rayukan muminai suna hawa ne zuwa wurin Allah gaba ɗaya lokacin da aka mutu kowa idan ya mutu sai an kai ran shi wurin Allah aka ce za a kai ran nan ya sujada ga Allah tabaraka wa ta'ala in Allah ya taimaki mutum kenan domin wanda Allah bai so shi ba ran ba zai ma hau sama ba su waɗannan wanda ba su imani ba cewa akai la tufattahu lahum abwabus sama ba a buɗe masu ƙofofin sama wala ya dukulu na aljannata hatta ya lija aljamalu fi sammil ba za su shiga aljanna ba sai yin rakumi zai shiga kafa allura na aka wanda ba su imani ba in an ɗauki ransu za a je sama ana zuwa ba a buɗe mai sai a jeho shi kawai to su muminai shine na aka ce arwa almumini rayukan muminai an ɗauke su za su hau zuwa sama sai a kai su wurin Allah su faɗi su sujada su gaida Allah sai Allah ya ce a da su jikin masu su sai su ansa tambayoyi wata muradu alaihi a gitta su zuwa gare shi wa taqifu bayna yadayhi kun gani ran su je su tsaya gaban Allah tabaraka wa ta'ala wa innahu ta'ala huwa al-qahiru fawqa ibadihi Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda yake yana saman bayansa gaba daya yana san kololuwa babu wani wanda yake iya riske Allah ko ya gagare Allah wa huwa al ala shine wanda yake madaukaki mafi daukaka وإن المؤمنين والملائكة المقربين يخافون ربهم من فوقهم مؤمني da mala'iku dukkan suna tsoron Allah tabaraka wa ta'ala daga saman su kuma ma gashi nan amintum man fis samai an yakhsifa bikum al arda fa idha hiya tamur am amintum man fis samai an yursila alaykum hasiba fa ta'lamuna kayfa nadi saboda haka zaka gani gashi nan to da kaga wannan a amintum man fis sama kun yadda da wanda ke sama an yasifa bikumul ard to kaga ni a amintum man fis sama an yursila alaikum asiba kaga sama kenan to da ka mu'minai sun yadda da wannan cewa ubangijin su yana sama za su tsayu gaban shi wa inna aidi sa'ilina sannan kuma hannun masu roƙo in an daga ina ake da su haka ai turfa wilai ina daga hannu ne sama haka su ce ya Allah kai mana kaza wa hawaiduhum tuhradu alai bukatunsu ana gitta su ne zuwa wurin Allah ba ana gitto su nan ba A'a, can ake gitta bukatun shi fa innahu subhanahu wa ta'ala huwa al-aliyyul a'la Allah tabaraka wa ta'ala huwa al-ali shine madaukaki al wanda ke can ƙololuwa bi kulli itibari ta kowane fanni nan za mu tsaya ورحمة الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا على والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وتذكر قلوبنا نكتب مآثرنا وحدد أخلاقنا وقو إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا إلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراض عنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اختم لنا بخير اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره الهنا ومولانا اله كل شيء لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ومالنا وأموالنا وأهلينا اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.